daga cibiyar kiwon lafiya ta ano a papim health center da ke jihar gabashin kasar ghana inda patience arthur ke kula da mata masu juna biyu ana amfani da wani karamin ɗaki ne wajen kula da marasa lafiya patience da ta yi aikin nes kusan shekara goma sha hudu a kasar ghana na shirin sauya matsugunin aiki sakamakon matsalar da cikin suna fama da shi na rashin inganta yanayin aikinsu ciki har da karancin albashi da rashin isasshen kayan aiki. A cikin wannan ɗaki ɗaya ne muke karban haihuwa kuma muke baiwa masu juna biyu magunguna da dai sauransu, sabida ba mu da isasshen filin aiwatar da aikinmu yadda ya kamata. Patience na ɗaya daga cikin nesosin Ghana da suke shirin yin kaura zuwa kasan waje domin aiwatar da sana'ar Ness. Ko me yi dalilin haka? salaries are uh, good, the working environment is okay, it's friendly. Albashinmu ya yi karanci, kuma mun samu labarin cewa kawayenmu suna samun albashi mai suka a kasashen waje, kuma suna aiki a musgune masu kayatarwa. Wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kwararrun ma'aikatan lafiya a Ghana na yin kaura zuwa wasu kasashen waje musamman Birtaniya domin neman rayuwa mai inganci. abin da ke sanya tsarin kula da lafiyar jama'a ta kasar Ghana cikin mawuyacin hali. Daga babban asibitin Kumfu Anochi da ke birnin Kumasi a yankin Ashanti, ɗaya daga cikin kwararrun naisosi a asibitin da ta bukaci da a sa kai sunanta ta faɗa wa muryar Amurka cewa kaurar da kawayensu ke yi na mummunan tasiri wajen aikinsu. Ko gajiya dai na nan Do in da kun saba zuwa mutane uku ko fudu yanzu ya rage, shi yasa eh, workload kuma shi ya ce bisa. Masu sharhi dai na bukatar da gwamnati gwamnati ta ɗauki mataki. Dr. Moro Faisal likita ne a asibitin South Centresu a jihar Ashanti. Kana mai sharhi kan harkar kiwon lafiya ta ƙasa. An samu yan likitoci suna fita kasashen su suna zuwa kasan waje. An samu shortage cikin system nan. Kuma ya bar aikin da muke yi na productivity ya zo kasa. Za ka yakate wani hospital ko dai wurare da yawa. Mutanen da ainihin ko dai ce zamanto kamar su duba mutane nan nambar su nan ba samu isa ya kai haka nan nan kula da mutane da duban kiwon lafiyar su ya kawo matsaloli amma akwai hanyar da ya zamanto kamar gwamnati zai iya ya rage tafiyan yan likitoci ga zuwa kasashen waje shine abin da ya ci ya ba su ta bangaren kudaden da kuma wayansu ababen da ya ci ya musu su samu kwanciyar hankali da zaman lafiya su yi aikin su yadda ya kama. kamata ya ce a yi mai gwamnati ya kokarta ya yi waɗannan aikin nan saboda zuwa su kasashen waje abin da za su su nemo shi no ake ba su nan ga amma ta bangaren nan gan nan da aikin da suke yin nan lamarin kudi bai da kyau yasa suke zuwa kasashen waje. Shi kuwa Isa Abubakar babban jami'i a hukumar samar ma al'umman kasar inshorar lafiya a yankin Ashanti ya ce gwamnati na nata iya bakin kokari domin inganta yanayin aikin ma'aikatan lafiya ta kasar. Kasan da COVID ya zo ya tafi ya zo zo da nasu illa ya bar muna illoli daban-daban ya bari tattalin arzikin kasashe da dama na ga duniya duk baki daya ana cikin kunshi kadan to amma abin da zan ce shine eh, ni da kaina ma na health sector hakuri muke ba ma'aikatan eh, health sector hasatan nurses a yi hakuri um, gwamnati ya doki matakai daban-daban yanda za a yi dai abubuwa su yi muna sauki shine an je IMA sun ba mu na loan nan wanda za a yi aiki da shi ababa su yi yadda muke so eh, world bank kuma ya shigo ya ba da taimako amurka ma sun taimaka mana so wannan ababa ne da daman da gwamnati kasan ghana suka doki ana yi yadda za a yi rayuwa ta yi mana sauki yasa mu duka mu yi hakuri kadan in Allah ya dabara jimawa ba sakiya ta zo mana mu duka mun ce alhamdulillah a cikin shekarar 2022 ma ma'aikatan lafiya a kasar Ghana da adadin su ya zarta 200 ne suka shiga Birtaniya Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.